sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa kabar Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 29 ga watan Yuli a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. 'Yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha sun ce harin da Ukraine ta kai a gabashin Ukraine ya kashe fursunonin yakin Ukraine akalla guda arba'in. An tafi da wani jirgin Rasha cikin murna saboda an ajiye shi ba bisa ka'ida ba. majiyoyin 'yan gudun hijiran belarus sun ce ayyukan sojin rasha na baya-bayan nan a cikin ƙasar belarus din babban aminiyar moscow sun nuna cewa rasha na kokarin ci gaba da fuskantar barazanar kai hari daga belarus a kan arewacin ukraine To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matsalar tsaro a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya na ƙara zafafa duba da hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa a 'yan kwanakin nan. To ko mai masana harkokin tsaro ke cewa game da batun? 'yan ta'addan nan da 'yan bindiga daɗin nan suna cikin mu ne wayansu mutane mazaunin garuruwan musamman ma wannan birnin tarayya tun ba yanzu ba an sha samun labaran siri akan cewa suna dajujukan kuje abaji gwagwalada suleja da kuma garuruwan da ke yanki da birnin tarayya wani mataki an ka dauka to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan za ku ji cewa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar ta kama wasu mutane biyar 'yan ƙasar ɗauke da miyagun ƙwayoyi da darajar kuɗinsu ta kai miliyoyin sefa da aka shigo da su ƙasar daga Indiya. Bayan haka za ku ji cewa ƙungiyar agajin Red Cross reshen ƙasar Kamaru ta ba wasu 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya shafa agajin jinƙai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. 'Yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha sun ce harin da Ukraine ta kai a gabashin Ukraine ya kashe fursunonin yakin Ukraine akalla arba'in da aka kama a fadan da aka gwabza a Mariupol. 'Yan awaren sun ce akalla fursunoni 75 ne suka jikkata. Fursunonin yakin na Ukraine wato POW a takaice na daga cikin waɗanda suka fake a masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal. da ke mariupol inda suka samu nasarar turjewar sojojin rasha na kusan watanni uku ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin sanarwar sirri ta shafin twitter a ranar juma'a cewa a cikin wani gagarumin sauyi rasha ta miƙa alhakin wani ɓangare na ayyukanta na gaba ga ƙungiyar wagner wani kamfanin sojin rasha mai zaman kansa Matakin ya sa da wuya Rasha ta musanta alaƙa tsakaninta da irin waɗannan kamfanoni na ƙasarta, in ji sanarwar. An ɗauki matakin ne a cewar ma'aikatar saboda alama Rasha tana da ƙarancin sojojin yaƙi. An tafi da wani jirgin Rasha cikin murna saboda an ajiye shi ba bisa ƙa'ida ba. Jirgin saman sojan na zamanin Soviet bai zama abin tsoro ba. kamar yadda ake nuna shi a gaban jama'ar Ukraine masu farin ciki da suka hallara don murnar kamar jirgin. Bisa ka'ida MTLB na shekarar 2070 na sojojin Rasha ne, amma sun yi watsi da shi a arewa maso gabashin Ukraine, kimanin kilomita 30 daga iyakar kasashen makwabtan da ke fada da juna. Wani direban tarakta mai suna Vitali da ne ya same shi, wanda ya yi murmushi. da lumshe ido yayin da yake janye wannan jirgi mai kamar wata babbar kyauta da ya tsinta a kusa da wani fili da ke ƙauyen mala rogan inda a ƙarshen watan maris yayin wani aikin janye dakarun rasha na gaggawa majiyoyin 'yan gudun hijirar belarus sun ce ayyukan sojojin rasha na baya-bayan nan a cikin kasar belarus din babban aminiyar moscow sun nuna cewa rasha na kokarin ci gaba da fuskantar barazanar kai hari daga belarus akan arewacin ukraine bayan da ta gaza a wani hari ta ƙasa a yankin da ke ɗauke da babban birnin ukraine kiev a farkon wannan shekara yayin da 'yan jarida da manazarta da 'yan adawa na kasar belarus ke cewa da alama wani harin da rasha ta kai a arewacin ukraine daga kasar belarus bai zo ba lamarin da ya haifar da cece-kuce a su kan ko dakarun shugaban belarus alexander lukashenko za su shiga irin wannan farmakin na rasha dakarun rasha da ke belarus sun shiga arewacin ukraine ne a farkon farmakin da rasha ta kai wa kasar a ƙarshen watan fabrairu a yunkurin da take yi na kwace birnin kiev mai nisan kilomita 150 daga kan iyakan belarus Lukashenko ya kiyaye sojojinsa daga shiga kai tsaye a cikin harin yayin da yake ba da goyon baya tare da barin sojojin rasha su yi amfani da yanki na belarus da kayayyakin more rayuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Matsalar tsaro a sassan Najeriya dai na ci gaba da ta'azzara a yanzu mazauna Abuja babban birnin tarayya kasar da kewaye na zama cikin yanayin zillimi saboda hare-haren da 'yan ta'adda suka kai a kwanan nan a kan jami'an tsaro. Babban hafsan hafsoshin dakarun Najeriya ya yi wasu sauye-sauye a rundunar a kokarin ƙara inganta tsaro yayin da masana harkokin tsaro ke ci gaba da yin tsokaci game da batun. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hassan mai Maina kaina ya aiko mana daga Abuja. A few days ago, troops of the Guards Brigade were ambushed and decimated. Mai bada shawara kan sha'anin tsaro ga shugaban Najeriya kenan, Major General Babagana Manguno. ke magana a kan harin kwantan bauna da 'yan ta'adda suka kai wa wasu sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasa a nan abuja inda aka kashe wani adadi na dakarun ko a jema an sake kai karin wani farmakin akan wasu dakarun bataliya ta ɗari da biyu da su ma masu tsaron fadar shugaban kasar a wani shingen binciken ababen hawa da ke dutsen zuma rock duk kafin wannan kuma wasu 'yan bindigar sun kala kashe wasu sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasar a ƙauyen kabo da ke kusa da sabon wuse da ke dab da abuja dr kabir adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro Wato ba shakka Malam Hassan harkar tsaro na taɓarɓarewa a Najeriya kamar yadda muka nuna a ripotin da kamfanin da nake shugabanci Beacon Consulting ya wallafa jiya Alhamis. Ehm, mutum dubu shida da ɗari shida ne suka rasu a Najeriya daga abin da ya kama daga watan ɗaya zuwa watan shida sannan mutum dubu uku ne da kusan ɗari hudu eh, aka kama don karban kuɗin fansa a Najeriya haka kuma abin ya fi shafin arewa mace-macen kashi 80 cikin 100 a arewa ne haka satan jama'a don karban kudin fansa kashi 80 a arewa ne cewa gashi nan abun har ya zo zai shafi yana shafan babban birnin tarayya nan ne fa ainihin tushi da kuma ah, iko na gwamnati yake nan ne kuma ƙasa take ikirarin cewa zamanta da kasancewarta eh, nan birnin tarayya ne to gashi nan abin yana shafarsa. masanin tsaro salihu othman dantata ya ce tsaro a ƙasar nan fa an sami akasi 'yan ta'addan nan da 'yan bindiga daɗin nan suna cikin mu ne mun san wayansu mutane mazaunin garuruwan musamman ma wannan birnin tarayya tun ba yanzu ba an sha samun labaran sirri akan cewa suna dajujukan kuje abaji gwagwalada suleja da kuma garuruwan da ke yanki da birnin tarayya wani mataki an ka dauka a jiyan da babban hausan hausoshin dakarun najeriya laftanar janar faruk yahaya ya cancanza manyan kwamandojin mayakan najeriya a wani kokari na ganin cewar an ƙara inganta tsaron to ko hakan ka iya yin tasiri har ila yau ga dr kabiru adamu akwai bangarori na tsaro guda 27 daga cikin wayannan 27 din guda hudu ne kawai na soja sauran duka na farar hula ne kuma kowane ɗaya daga cikin suna da gudunmuwa da zai iya bayarwa ga tsaro don ɗai bangare ɗaya daga cikin 27 shugaban cikinsa ya yi canje-canje na garan bawul ma wayanda suke shugabancin bangarori daga cikinsa to bana tunanin zai mana wani tasiri in har ana son abun a ga tasirinsa to dole ne dukkan wa'annan 27 din da yi irin wannan canje-canjen. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Mai shari'a Samuel Alito mai ra'ayin mazan jiya na kotun kolon Amurka ya yi watsi da sukar da wasu fitattun mutane a duniya ke yi na hukuncin watan da ya gabata wanda ya watsi da hukuncin da roe v wade ya yanke a shekara ta 1973 kan hakkin zubar da ciki A jawabinsa na farko a bainar jama'a tun bayan matakin wanda ya kai ga wasu jihohin Amurka masu ra'ayin mazan jiya na sanya dokar hana zubar da ciki. Alito ya yi watsi da sukar hukuncin da ya fito daga Firaministan Birtaniya Boris Johnson, shugaban Faransa Emmanuel Macron da Firaministan Canada Justin Trudeau. Bugu da ƙari Alito ya kai hari ga yariman Birtaniya Hari wanda aka fi sani da Duke na Sussex. wanda ya yi nuni da hukuncin zubar da ciki a wani jawabi da ya yi a Majalisar Ɗinkin Duniya a makon da ya gabata. Zanga-zangar adawa da gwamnatin mulkin sojan Gini da kuma yadda take tafiyar da shirin komawa kan turbar demokuraɗiyya ya kawo cikas a babban birnin ƙasar jiya Alhamis, inda masu shirya zanga-zangar suka ce an kashe mutum ɗaya. Zanga-zangar wadda aka shirya a makon da ya gabata ta fara ne gabanin sharhin da shugaban kungiyar kasashen yankin ya yi wanda ya yi ikirarin shawo kan gwamnatin mulkin soja da ta rage wa'adin komawar mulkin demokuraɗiyya. gwamnatin mulkin sojan dai bata tabbatar da kalaman nasa ba. Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar ta kama wasu mutane biyar ɗauke da ƙwayar da aka kwayar da aka shigo da ita daga kasar India da nufin sayar da wani bangaranta a mahakar zinarin jihar Agadez yayin da ake hasashen yiwuwar su shigar da ɗayan bangaren kasar Libya. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kwayoyin tramadol samfarin royal kimanin 339,364 da da kwayoyin exol da ake kira farin malam kimanin 8,000 ne hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi wato okritis ta gabatarwa manema labarai waɗanda ta ce jami'anta sun kama a hannun wasu mutane biyar dukkansu 'yan nishar bayan gudanar da binciken da ya kai su ƙauyen yabo yaboni da ke kewayen birnin yamai Komisar principal na na Aishatu Usman Bako na mai magana da yawon hukumar 'yan sanda. Wani dan safarar kwayoyin dan kama satin da ya wuce, dankai kai bincike sai binciken ya nuna cewa ashe ba shi kadai bane akwai wani babban gungun su a nan kewayen birnin yamai wannan kwayar daga yadda ta hito ta biyo ta gana ta iso nan wurin kudinta miliyan 700 take yi in an saida ta waɗanda suke aiki inda ake gine-ginen zinariya su ne suke aiki da wannan kwayar kuma ba nan kadai za ta tsaya ba har kasar libya za su tura ta hukumar ta kuma gabatar da motoci uku da babura biyu haɗe da zunzurutun kuɗaɗe miliyan biyar da yanka na sefa da wasu kayayyakin na daban waɗanda ta ce ta kama a hannun waɗannan masu safara mataimakin alkali mai kare muradun gwamnati a babbar kotun birnin yamai subsidi procureur bubakar Ahmadu suleiman ya yaba da wannan aiki da ke bukatar samun goyon bayan al'umma da gwamnatin niger kwayan nan ita ce ummal aba'isa ta'addanci eh, saboda ta'addancin sufurin mutane da ake kaiwa turai ta'addanci na terrorism na kashin al'umma da ta'addancin shigo da makamai duka wannan mutanen da suke wannan ta'addanci sai sun yi amfani da waga kwayar da ko da yaushe in ka ga mai ta'addanci yana tare da mai sai da mashi kwaya saboda haka muna kira ga gwamnati muna kira ga masu kama ma gwamnati su ba waga ma'aikata ta yakin kwaye su ba ta kaya na gari su yi aikin su yadda ya kamata muna kira ga al'umma kuma su ma idan suka ga abubuwan da bai kamata cikin gari ba su zo su bayyana musu duk da matakan da hukumomi ke ɗauka don ƙara zuba ido a kan hanyoyin zirga-zirga fataucin miyagun ƙwayoyi wani al'amari ne da ke ƙara tsananta a 'yan shekarun nan a nishar abinda ke nunin buƙatar ƙara mai da hankula wajen ayyukan faɗakarwa in ji idrisa amadu sakataren kungiyar lcdc kariyar matasa da safar kwaya da shanta da saida ta gaba daya dole sai an waye ma mutane kai a kan ma menene gaba daya illa kwaye tunda yanzu haka wannan kama wanda ake ta'addanci ko gurare wanda ake fashi da makami kwaya tana taimakawa sosai a gurin to wani bai fahimta da haka gani yake kawai ana saida ta ne dai ana shanta a gari haka shi ko ta huce di yanda ake tunani safarar miyagun kwayoyi wani babban laifi ne da dokokin Nijar suka tanadi hukunci akan dukkan wanda aka kama da hannu inda akan iya kulle mutum a kurkuku daga wata guda zuwa shekara guda ko shekara goma har zuwa shekaru talatin kasancewar abin ya danganta daga girman laifin da mutum ya aikata Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Rikicin mayakan Boko Haram ya jefa mazauna sansanin 'yan gudun hijira meme da kunki a jihar Arewa mai nisa da ke Kamaru cikin halin zulumi, lamarin da ya kuma shafi harkokin nomansu. A da haka kungiyar agajin Red Cross ta kasar da haɗin gwiwar ƙasar Faransa suka ba 'yan gudun hijirar agajin jinƙai. Wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabo Damba ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kasancewan boko haram a jihar arewa mafi nesa ya takura 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugunin su da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijiran da ke meme da kunki abin da ya hana su samun abinci da kuma magunguna domin kare rayuwansu duban juriyan 'yan gudun hijiran ne yasa red cross kamaru tare da na faransa suka kawo tallafi a nan yawa wato za a ce sa a horas da al'umman da suke zaune a wannan sansani ya za su yi su yi amfani da wato masayi ya za su su yi su kyautata muhallinsu sa'annan kuma ya za su yi su kyautata abincin da suke ci masu rauni. Kimami mutum dubu tamanin ne za su samu tallafi a tsawon shekara guda. Muna da niyan wato ainihi horas da ma'aikata na sa kai talatin da sa'an nan kuma za mu wato gina rijiyar burtsatse eh, domin wato kyautata rayuwan mazauna wato wannan sansanin sa'an nan kuma a ƙarshe za mu ya gurgudun ikonmu mu raba ma dukkan wato 'yan gujin hijiran da suke wannan sansani da da kuma waɗanda suka rasa su tabarmai da kuma gidajen sauro domin kyautata rayuwarsu. Wannan aiki ana gabatar da shi ne ƙarƙashin jagorancin gwamnatin Japan a sabili da haka aka ƙaddamar da sarakunan gargajiya, hukuma, jami'an kiwon lafiyan sa kai a matsayin jagora. Da Ni dai a matsayina na sarki a nan garin nauyin da ya rataya a wuyanmu shine na jagoran wannan aiki da aka sa a gaba wanda yake sanin kowa ne zai taimaka ma al'umma da suke wannan sansanin matuƙa gai a saboda haka za mu iya gurgudun ikon shi an da karfi ya tsaya domin gani bukatan mazauna wannan eriyan ya cika international rights society ta kasance cikin kasashe 192 an da take gabatar da aiki daban-daban domin rayuwar dan adam burin wannan kungiyar shine ganin dan adam ya more rayuwansa cikin kowane hali ya kasance muhammadu rabiu ba muryar amurka daga nan gaunar cibiyar adamawan kamaru to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyu biyar Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a amurka saboda annobar covid-19 ta sa ya zama dole wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel sun fara amfani da na'urorin mutum-mutumi ko kuma robot a turance wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka ko da kwararru sun kore fargabar da wasu ke nunawa cewa mai yiwa a nan gaba ire-iren waɗannan na'urori ne za su maye gurbin mutane a ma'aikatu Yau batutuwan da shirin na duniyar Amurka zai dubi a kai kenan sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a wasu wuraren kasuwanci kamar na otel otal a nan Amurka. Ta sa a Latilas aka fara amfani da na'urorin mutum-mutumi da ake kira robot a turance. hakan na faruwa ne saboda matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta sanadiyar annobar covid-19 waɗannan na'urori kan gudanar da ayyuka na kai sako zuwa ɗakunan kwastomomi misali a otal ɗin radisson da ke garin sunnyville a jihar california alex martinez shine manajan otal ɗin ya ce akwai kwastomomi da suke jin daɗin hakan saboda na'urorin na robot suna rage masu yin cuɗanya da bil'adama. adama To ire-iren ayyuka da ake yi wa kwastomomi a ɗaki na daga cikin ayyukan da na'urorin suke yi. Steven Cousins shi ne shugaban kamfanin Saviyar da ke kera na'urorin mutum-mutumin. When you get a delivery uh, from a robot, you are not ya ce idan ka aiki mutum mutumi ba zai damu kowa ba kuma idan suka tashi kai sakon sukan je da sauri misali cikin minti biyar zuwa shida ba sa kuma neman kwastoma ya ba su ladan aika ko tukwici sannan a matsayinka na kwastoma idan za ka fita karban sakon a hannun mutum mutumin ba sai ka ce barin tashin shirya ba babu wanda za ka dama to sai dai a cewar shugaban kamfanin da ke kera mutum mutumin akwai wasu matsaloli da za a iya fuskanta Ya ce dole sai ka nemi kamfanin da suka saka na'urar hawa sama wato elevator sun sauya yadda suka dasa na'urarsu idan har ana so mutum mutumin ya ji daɗin aiki hakan kuma na buƙatar maƙudan kuɗaɗe da lokaci saboda haka abin da muka yi kwanan nan shine mun ƙara wani maɓalli a jikin mutum mutumin saboda ya samu damar danna maɓallin buɗe na'urar hawa sama da kansa to yadda mutum mutumin yake aiki shine yana da wani abu na musamman da zai iya sunsuno ballan da ya kamata ya danna da yadda zai kaucewa cin karo da wani kalubale a hanya kuma da zarar ya isa kofar ɗakin kwastoman da aka ake shi za a sanar da kwastoman sai fito ya karɓi saƙon stephen haƙila yau ya bayyana fa'idojin da ke tattare da amfani da mutum-mutumin when you a robot on yace shi mutum-mutumi baya tashi aiki ci ya tafi gida ko da yaushe yana nan ba a buƙatar sai an samu masu aikin safe ko na rana ko dare ko kuma masu aiki a ƙarshen mako ko da yaushe shi yana nan saboda haka ma'aikata na matuƙar sa dan yakan ba su dama su mai da hankulansu wajen gudanar da wasu ayyukan da suke gabansu. su to a jihar ta California ba aikin otal kawai na'urar ta robot ke yi ba. Hassantiri suna yi a kan titina kamar yadda 'yan sanda suke yi don kama masu laifi. sai dai duk da haka masu kera waɗannan na'urori na mutum mutumi sun ba kwastomomi tabbacin cewa na'urorin ba za su maye gurbin mutane a ma'aikatu ba hasali ma abin da suke shine suna sauƙawa mutane rayuwa da kare su daga fadawa cikin wani mawuyacin hali masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin Rice da Julie Lathis Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. Madalla a gaida Muhammad Lalo. To yanzu kuma bari mu karanta muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel.

Sakonmu na farko ya fito daga Mahmud Salihu Kauran na Moda a jihar Zamfara. Ya ce hukuncin kisa da wata babbar kotu a jihar Kano ta yankewa wanda ya kashe yarinyar nan Hanifa Abubakar ya yi daidai. Domin wannan shine adalci kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Da fatan hakan zai zamo darasi ga sauran mutane masu irin tunanin Abdulmalik Tanko. Shi kuma sakon Haruna Muhammad Katsina cewa ya malaman addinin Musulunci da na Krista game da sauran jama'a a duk inda muke ya kamata mu tashi tsaye wajen yi ma kasashen mu addu'ar neman zaman lafiya domin mu sun gaza samar mana da ingantaccen tsaro 'yan ta'adda sai sacewa da halaka 'yan uwanmu suke yi a kullum Sakon Aliko Auta kafinta Barikin Ladi a jihar Filato ya ce muna kira ga 'yan Najeriya su yi kokari su yi katin zaɓe saboda shi ne zai taimaka musu su zaɓi ɗan takara na gari. Sakon Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina ya ce hasashen barazanar samun yunwa a wasu jihohi na arewacin Najeriya abin damuwa ne kuma tabbas akwai yiwuwar samun matsalar ta yunwa duba da yadda manoma ba su samu damar yin noma ba yadda ya kamata sakamakon matsalar rashin tsaro muna fatan allah ya kama na mafita amin saƙonmu na ƙarshe saƙon haɗin gwiwa ne daga Hamidu Kalalabuwa jihar Difa tare da Isufu Madatti da Babandi Mamman Bande suka ce muna kira ga al'ummar ƙasar mu Nijar su bar hanyoyin ruwa domin gudun ambaliyar ruwa ya kamata su yi dabara a kansu tun kafin abin bai zo ba da fatan 'yan uwanmu sun ji wannan kira namu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonnin ku. madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. takaice 'yan awaren da ke samun goyon bayan rasha sun ce harin da ukraine ta kai a gabashin ukraine din ya kashe fursunonin yakin ukraine akalla arba'in da aka kama a fadan da aka gwabza a mariupol 'yan awaren sun ce akalla fursunoni 75 ne suka jikkata fursunonin yakin na ukraine wato pow a takaice na daga cikin waɗanda suka fake a masana'antar sarrafa karafa ta azovstal da ke mariupol din An tafi da wani jirgin rasha cikin murna saboda an ajiye shi ba bisa ka'ida ba. Jirgin saman sojan na zamanin Soviet bai zama abin tsoro ba kamar yadda ake nuna shi a gaban jama'ar Ukraine masu farin ciki da suka hallara don murnar kama jirgin. Bisa ka'ida MTLB na shekara 1970 na sojojin Rasha ne, amma sun yi watsi da shi a arewa maso gabashin Ukraine. kimanin kilomita 30 daga iyakar kasashen makwabtan da ke fada da juna. Majiyoyin 'yan gudun hijirar Belarus sun ce ayyukan sojojin Rasha na baya-bayan nan a cikin kasar Belarus ɗin babbar aminiyar Moscow sun nuna cewa Rasha na ƙoƙarin ci gaba da fuskantar barazanar kai hari daga Belarus akan arewacin Ukraine bayan da ta gaza a wani hari da ta, kasa a yankin da ke ɗauke da babban birnin Ukraine Kiev a farkon wannan shekara. yayin da 'yan jarida da manazarta da 'yan adawa na kasar belarus ke cewa da alama wannan wani harin da rasha ta kai a arewacin ukraine daga kasar belarus bai zo ba lamarin da ya haifar da cece kuce a tsakanin su kan ko dakarun shugaban belarus alexander lukashenko za su shiga irin wannan farmakin na rasha To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabar Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniya mu Mr. Chung ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.